الحمد لله نحمده أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سهلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قاموا شغبا ذكرت اللتاف قلوب المرام إن شاء الله ga kan hadisi na 298 babu salati babu sifati salati wannan darasi yana karanta da mu hukuncin karanta bala a sallah hukuncin ka basmala a sallah qira'atul basmala an Anas radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga Anas bin Malik ya ƙara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lallai ne annabi wa ababakarin da Sayyiduna abubakar wa umara kuma Sayyiduna umar kanu yaftatihuna salata kanu yaftatihuna salata ka kanu yaftatihuna ti kanu yaftatihuna salata sun kasance suna buɗe sallansu bilhamdulillahi rabbil alamin da ayar الحمد لله رب ta تسورة الفاتحة عليه an daidaito a kansa wato yana sahihul bukhari yana sahihu muslim amma landa ya zo a nan lafazin al'imamul bukhari ne yana wabu sifati salati babu ma ya ƙulu ba'da takbir hadisi na 743 anas bin malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da sayiduna abubakar da umar wato annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama zamaninsa saduna abubakar shi ma ya yi shugabancinsa saduna umar ya yi shugabancinsa idan sun zo za su yi sallah suna fara karatun sallah ne ya fati huna ƙira'atar salata ne ya fati huna salata suna buɗe sallarsu ne da alhamdulillahi rabbil alamin yana nuna cewa babu bismillah kenan amma lafazin Buhari bukhari ne wannan ya ce za da muslim al'imamu muslim ya yi ƙari wato a nasa riwayar riwayar al'imamu muslim a hadisin da al'imamu muslim ya rawaito an samu ƙari shine za da muslim fi kitabi salati babu hujjati man qala la yujharu bil basmala hadisi na dari ƙarin da aka samu a hadisin al Muslim Anas ya ce la kuruna. da annabi da abubakar da umar ba sa ambaton bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'atin a farkon karatu wala fi akhiriha ko a karshen ta fi awwal qira'atin wala fi akhiriha a farkon karatu ko a wannan abin da ya faɗa ana cewa ziyada fil mubalaga fil nafi saboda ya tsanana nuna cewa babu bismillah shi yasa yace la fi awwaliha wala fi akhiriha babu a farko babu a ƙarshe ya dama babu bismillah a ƙarshen fatiha ko dama babu amma me yasa ana sai faɗi haka ana cewa ziyaratun fil mubalaga fil nafi saboda ya ƙara tsanantawa wajen kawar da yiwuwar samuwar basmala a karatunsu ya nuna wa babu basmala annabi sallallahu alaihi wasallam baya basmala a sallarsa sai duna abubakar a umar shi yasa ya ce fi awwal qira'atin wala ma hadisin ibn hajar bai kawo shi bi tamami yanda yazo tsarin hadisin al-imamu muslim ya bambanta da tsarin hadisin al-imamu bukhari duk da cewa hadisin mutum guda ne qala anas bin malik a hadisi yazo a sahihu muslim kenan anas bin malik yace sallaitu khalfan Na yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa Abubakar wa umara wa usmana kaga nan babu wannan ko sallaitu khalfan na yi salla a bayan annabi wa Abubakar, bakar saiduna abubakar wa umar da saiduna umar wa usman da saiduna usman fakanu ya taftihuna kasance suna bude su ne bilhamdu lillahi rabbil alamin la yadhkuruna Lillahi arrahmanir rahim ba sa ambaton basmala fi awwal qira'atin a farkon karatun wala fi akhiriha ko a karshen sa yanda al-Imam Muslim ya rawaito kenan amma muna yawaita bayani cewa Ibn Hajar litafin Bulughul Maram ya rubuta ba sharadi ne ya kawo lafazin hadisi ba ba da wato riwaya bil ma'ana kan ba da riwaya bil ma'ana a maimakon ya kawo lafazin hadisai ya faɗi ma'anan abin da hadisin ya kunsa kawai ne a riwaya bil ma'ana wa riwayatin li ahmad na'am a wata riwaya ta imamu ahmad tana al-musnad akwai riwayar hadisin anas har yanzu anas da yake ba da labarin nan akwai riwayar a cikin al-musnad al ahmad a mujallar na uku shafin wannan sa'i da kuma littafin al nasai yana kitabul iftihahi tarkul jihari bi bismillahir rahman sunan babin kenan sunanun nasa'i hadisi ne 800 wa ibn khuzaima da kuma ibn khuzaima ce la ya ji Haruna bi bismillahir rahmanir rahim bara bayyana bismillah kaga wannan riwayar ba ta sahihul bukhari ba ta sahihu muslim sai ce wa fi riwayatin li ahmad wa an-nasa'i wa ibn a wata riwayar da ba ta sahihul bukhari ba ta sahihu muslim ana ya ce la ya ji haruna bi bismillahirrahmanirrahim ba sa bayyana bismillah lafazin da ya zo a littafin al'imamu ahmad ya ce sallaitu kalfa rasulillah a yi salla a bayan manzon Allah wa kalla abi bakirin wa umara wa usmana na yi salla a bayan sajina abubakar da umar da sajina usman wa ya ji Haruna bi bismillahir rahmanir dukkan ba sa bayyana basmala dukkan ba sa bayyana basmala ya kamata ka lura da bamban lafazi biyu din nan hadisin al-Imam Bukhari da Muslim ya yi sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar sai na Umar Usman suna fara karatu da alhamdu kawai ma bismillah yace ba sa karanta bismillah amma a waɗannan riwayoyi yace ba sa bayyana basbala kaga kenan tayiwu suna karantawa amma dai ba su bayyana ba Wafi fi a wata riwayar kuma har yanzu ibn khuzaima ta riwaya ta ibn khuzaima sahihu ibn khuzaima na kitabu salati jima'u abwab al-azan wal iqama 498 kanu yusirruna sun kasance suna boyewa suna sirrantawa wato Anas bin Malik yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusirru bi bismillahir rahmanir rahim wa abubakar wa umar na riwaya tana sahihu ibn kuzaima manzon Allah ya kasance da shi da sunna abubakar da umar suna sirranta basmala a sallah ba sa bayyana ta don haka sai ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yace wa ala hadha a bisa wannan wannan dalili yuhmalun nafiyu sai a ɗauki hani da ya zo korewa da ya zo a riwaya ta al'imamu muslim yuhmalun nafiyu riwayat muslim khilafan liman a Allah saɓani ga wanda ke ba akwai illa akwai aibu tattare da wannan riwaya ɗin alaha na yuhmalun nafiyu akan haka ake ɗauke ba wato korewar da anas bin malik ya yi korewar da anas bin malik ya yi a riwaya ta al'imamu muslim ta ce korewar la yazkuruna ko la yazkuruna ya kore samuwar bismillah la yazkuruna ba sa ambatan basmala fi awwal qira'atin wala fi akhiriha wannan sahihu muslim kenan to an samu riwaya da ta ce ya tabbatar da suna karantawa amma dai ba sa bayyanawa to sai dai ba duk malaman hadisi ne suka yarda wancan riwaya da ta zo musnadul imam ahmad sunan nasa'i sahihu ibnu khuzaimah ba dukansu ba ne akwai malamin da yake cewa wannan riwayar tana da illa shi yasa ibn hajar yake masa marta yake cewa khilafan liman a A bani ga wanda ke cewa riwayar tana da illa waye wannan wani malami ne da ya zamani daya da hajar al-asqalani malami ne da suka yi zamani guda al-allama badruddin al'aini. aini allamatu badruddin al ibn hajar al askalani ya yi sharhin sahihul bukhari sunansa fatbari shi kuma badruddin al-aini ya yi sharhin sahihul bukhari sunansa umdatul qari kuma zamanin su guda kuma kowane littafinsa ya karbo a duniya kowane littafin nasa yana da yawa littafin ma umdatul qari na al-hafiz al-aini ya fi yawa akan fathul bari na ibn hajar sai zama ba sa shiri ibn hajar da al-hafiz al-aini aka samu haka malamai da suka yi zamani guda ka samu suna saɓani. da juna tsakanin al-hafiz aini da ibn hajar haka ibn hajar yana cewa wannan riwaya da samu ta al-musnad al-imam ahmad da kuma riwaya ta al-imam an-nasa'i na khuzaima yana nuna cewar Anas bin Malik ba wai yana nuna annabi da sahabansa ba sa karanta basmala bane la ba sa bayyanawa ne shi kuma alhafiz ya ce waye tana da rauni inda sai ka duba umdatul qari jallar na biyar shafin 288 alhafiz al'aini ya ba da hujjojinsa a kai amma babu shakka ya tabbata daga anas bin malik maryan da ya zo a littafin sahihu ibn khuzaima anas yana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da umar da usman ba sa bayyana basmala suna ɓoye ya nuna shi ma ya yarda suna karanta basmala ɗin ana malik amma dai ba sa bayyana wannan ya ce sa alhafiz muhammad ibn ishaq uzaima ya ce wa hazal kabaru sarrihu annahu arada annahun kanu yusirruna bihi wala yajharuna bihi saboda haka idan ka ga wani hadisi da anas yake cewa nabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da umar da usman muna fara karatu da alhamdulillah karka manta akwai wayar da ana zike cewa suna karan basmala din amma ba sa bayyanawa ya tabbatar da haka mu ci gaba wa an nu'aym an karbo hadisi daga nu'aym bin abdullah al-mujmir nu'aym bin abdullah al-mujmir al-mujmir wasu littafai akan rubuta al-mujammir wanda yazo ainihin sunansa nu'aym bin abdullah al-mujmir in an sa almujammir ba laifi saboda abin da sa aka ce masa almujmir kana yubakhiru masjidan nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i ne ba sahabi ba yana kawo turaren wuta yana sawa a masallaci da mai turaren wuta shine almujmir mai turaren wuta ya lizimci abu huraira sai da ya zauna da shi shekara 20 suna tare shekara 20 ya tare da abu huraira da kuma wasu sahabbai kamar abdullahi bin umar jabir bin abdullahi tabi'i ne ba sahabi ba ya zauna da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nu'aymu bin abdullah mujmir ya bada labari shi wannan tabi'in qala sallaitu wara'a abi huraira ayi salla a bayan abu huraira mun ce ya lizinci abu huraira shekara ɗaya da al-imam zahabi ya faɗa a littafinsa ayi salla a bayan abu huraira faqara'a sai abu huraira ya karanta bismillahir rahmanir rahim kaga ya karanta basmala abu huraira sahabi sun makara al’ummil ƙor'an sannan ya karanta uwar al’ur'ani wato ita ce tsura hata iza balaga wala sai da isa ƙarshen fatiha ƙala sai abu hurere ce amin ba ƙalan nasu mutane ma suka ce amin amma ibn hajjawa a nan ba ƙala amin wa ƙalan nasu amin wa ya ƙunu kulla masa jada duk sa'ilin da zai yi sujuda yana cewa allahu akbar wa idza qama min al-julusi idan zai mike daga zamansa qala sai ce Allahu akbar summa yaqulu idza sallama idan ya gama Allah yayi sallama sai Abu Hurairah ya ce wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwata take hannunsa inni la ashbahukum salatan bi rasulillah na fi ku kamanta sallah irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya gama yana wato yana karantar da mutane ne yanda annabi rawahun nasa'i hadisin yana sunan nisa'i kitabul iftirahi hadisin 905 wa ibn khuzaima ibn khuzaima ya rawaito hadisin yana kitabu salati jima'u abwab al-azan wal iqama babu zikr dalil hadisin 199 hadisin yana da rauni yana da'iman nisa'i hadisin 499 ibn hajar ya kawo wannan hadisi ya nuna cewa an samu sahabi da yake karanta bamala kamar yadda nu'aymu bin abdullahi mujmir ya faɗa wannan wa an abi huraira kuma an karbo hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce manzon Allah ya ce idza qara'tumul fatihata idan za karanta fadan za ku karanta fatiha faqra'u bismillahir rahmanir rahim sai ku karanta basmala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaha ihda ayatiha saboda kuwa basmala ɗaya ne daga cikin ayoyin suratul fatiha an samu hadisin abu huraira wanda yake nuna cewa manzon Allah ya ce basmala aya guda ce daga cikin ayoyi bakwai na suratul fatiha rawahu daraqutni al-imam daraqutni ya rawaito hadisin amma shi kansa al-imam daraqutni wa sawwaba waqfahu wa sawwaba waqfahu ya daidaita cewa hadisin lafazinsa ya tsaya kan abu huraira ne waƙafahu. tsayuwar lafazin hadisin ga abu huraira bai isa ga manzon alwaƙafu. tsayuwar magana ga sahabi idan aka ce ar-raf'u daguwar magana zuwa ga manzon Allah na aka ce hadisi marfu'un an ɗaga shi an isar da shi ga annabi bayan aka ce hadisi mawqufun an dakatar da lafazinsa akan sahabi to shi al'imamu darabni da ya rawaito hadisin na ya ce hadisin ya inganta ba shakka amma ba lafazin annabi ba ne lafazin waye lafazin abu hurairu da ya ce sawwaba ya daidaita da gabani da aka samu game da ingancin wannan hadisi cin annabi ya faɗa ko bai faɗa ba al'imamu darakutu ne ya ce a hurairu shi ya faɗa ba manzon Allah ba yana sunan darakutu ne kitabu salati babu wujubi qira'ati bismillah hadisi na 1035 lafazin da ya zo an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ta taqra'tumul fatiha faqra'u billahi arrahmanir rahim wa bismillahir rahmanir rahim ihdaha wato bismillah din nan tana ɗaya daga cikin ayoyin suratul fatiha akwai littafin hadisi muhimmi na Imam Daraqutni da ake kiransa Kitabul Ilal Kitabul Ilal littafin Ibn Imam Daraqutni wanda a cikin haditafin yana bayanin aibu na hadisai da akan sa tabul ilal yana cewa huwa ashbahu hawabi shi yasa ibnu hajar yake sawwaba waqfahu saboda lafazin al-imamu a littafin sa kitabul ilal yana cewa ainihi hadisin nan ya fi kama da lafazin abu huraira babu hujjar isan lafazin nan ga annabi muhammad sallallahu alaihi wannan mas'ala mas'ala ta karatun basmala a sallah ba shakka tana cikin maloli muhimmai almuta'allika bil qira'a muhimman matsaloli waɗanda suka sharatu a sallah me yasa aka ce muhimmi saboda karatun fatiha dole ne kamar yadda bayani ya gabata karatun fatiha dole ne to tunda karatun fatiha a sallah dole ne ina matsayin basmala kuma a fatiha kaga kenan matsalan muhimmiya ce kuma an samu sabani akan fahim sabanin fahimta game da basmala din nan tun daga zamanin farko har zuwa yanzu qadiman wa hadisa wanda tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an samu sabanin fahimta game da hukuncin basmala a sallah har zuwa ga tabi'ai da tabi'ut tabi'in don haka yasa malamai da yawa ba shakka sun yi rubuce-rubuce akan mas'ala ta basmala din nan kamar shi kansa ibn khuzaima ibn hibban al-imam darqutni imam al-baihaqi akasarin saɓani da akan samu a tsakanin sahabbai in kana da as-sunan al-kubra littafin al-imam al-baihaqi zaka ga zaka ga bayanin sa as-sunan al-kubra malamai sun yi magana akan mas'ala ta basmala a sallah kara basmala a sallah waɗannan kuwa su ne daɗaɗɗun malamai na hadisi masana ilimin hadisi kamar ibn abarri shi ma a littafinsa al'istizkar ya yi magana sosai akan mas'ala ta karatun basmala a sallah amma risala da aka rubuta mafi muhimmanci wanda ya amfani ya fi tattaro bayani mai gamsarwa shine risala da ake kiranta da suna ihkamul qantara fi ahkamil basmala ihkamul qantara fi ahkamil basmala littafin a sheikh muhammad abdulhayi al-laknawi sheikh muhammad abdulhayi al-laknawi wani malamin indiya shekararsa 131 da mutuwa ya rasu hijira na da shekara 304 ya yi littafin da ya tara matsaloli da suka shafi karatu basmala ya littafi a kai littafin ya gamsarwa babu shakka sharhin da za mu yi akan waɗannan hadisai da muka karanta a yanzu zai kasance akan matsaloli kamar guda shida insha Allah matsala ta farko yana da kyau mu sani babu saɓani a tsakanin malaman sunna akan cewa basmala ayar alkur'ani ce wajibi ne mu san daka ko da cewa an yi magana akan karatun basmala an samu saɓanin fahimta tun daga zamanin sahabbai yana da kyau ka san abin da ba a yi babu saɓani akan shi cewa basmala ayar alkur'ani ce wannan babu wani malami da yake ma babu shi a tarihin musulunci babu dan malami malamin sunna ne la khilafa bainal ulama fi anna basmala qur'anun fi nafsiha ne dalili saboda basmala wani yanki ne na aya ta 30 ta suratul naml wani yanki ne na aya ta 30 ta suratul naml innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga kenan basmala yanki ne na ayar alqur'ani kuma ba farkon sura wannan aya ta zo ba ba a ƙarshen sura ta zo ba saboda haka ya tabbata cewa basmala ittifakan ayar alkur'ani ce an riga an daidaito akan haka sannan na biyu babu sabani anan malamai akan cewa babu basmala a farkon suratu bara'a shine suratu tauba bara'atun min Allah babu basmala a tsakanin farkon suratu a farkon suratu bara'a Wannan duk malaman suna sun yarda cewa haka alkur'ani yazo babu sabani akai na uku babu sabani akan cewa rubutun basmalan nan da ka gani ana yi a cikin alkur'ani haka yazo naqlan tawatiran tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba babu sabani akai cewa ana rubuta basmala tsakanin sura da sura tali tsakanin suratul fatiha da suratul baqara akwai basmala tsakanin suratul baqara da ali imran akwai basmala haka tsakanin surori in banda tsakanin suratul anfal da suratul tauba shine suratul bara'a nan ne kawai ba basmala nan ma ba sabani akai waɗannan abubuwa dole ne mu yi san da su don haka idan ana magana akan sabani game da karatun basmala kar ka dauka ana sabani ne game da basmala ayar alqur'ani ce wannan ba sabani akai ba khilafa baina a'immati sunna fi zalika idan kana son sanin duk wani abu da ya shafi ayar alƙur'ani duk wani hukunci da ya shafi ayar ani abu na farko da za ka yi shine ka nemi littafai da ake kiran kamul qur'an ahkamul qur'an dan ka samu ahkamul ƙuran littafin al-imam ahmad bin ali al a farkon mujalladi na farkon mujallad na farko a shafi na takwas yayi magana kai hakanan al-mustasfa min ilmi tasfa min ilmi al-usul al-mustafa ilmi al-usul al-Ghazali al-Imam al-Ghazali yana cikin muhimman littafai akan illar na farko shafin 104 da littafin al-majmu' sharh al-muhazzab na Imam nawawi mujallad na uku shafin 330 da al-jami' li ahkam al-Qur'an farkon tafsirin Imam al-Qurtubi inda yake fassara Fatihatul Kitab aka ga bayanin da al-Imam al-Qurtubi ya kawo game da mas'ala ta basmala da kuma tafsirin ibn kasir a farkon shi da yake fassara suratul fatiha a farkon mujalla ne shafi na goma sha shida da alfatawa al-kubra na shekul islam da nabi shafi na ɗari da tamanin da biyu waɗannan littafai in su babu shakka za ka ga abinda malamai suka game da basmala don haka nan dole ne ka yarda basmala ayar alkur'ani ce ba a samu sabani a babu sabani akan cewa basmala tsakanin sura da sura wannan ba tsari ne wanda ya zo a yau ba tsari ne wanda ya zo tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan cewa babu basmala a farkon suratu bara'a wannan ma ittifakan malaman suna ba ne akai ba menene sabanin da malamai suka yi inda malamai suka yi sabani akai bi awailis suwar na'am an rubuta basmala farkon sura farkon suratul fatiha farkon suratul baqara akwai basmala farkon suratul ali imran akwai basmala shin basmalan nan da ke zuwa a farkon surorin nan suna matsayin aya ne min tabillahi ta'ala ba wancan basmala da take surar li aya ta 30 ba wannan babu shakka ayar alqur'ani ce ba wanda ita tanta ma akai amma wannan da take raba sura da sura shin aya ce ita ma ko ko alama ce wacce Allah ya saukar saboda a gane ƙarshen sura da farkon sura kamar a ce full stop ko ko a ce an gama wannan paragraph za a shiga wani sai a sa alama alama ce Allah ya saukar mana saboda mu gane bambancin sura da sura an yarda basmala aya ce amma wacce take zo a farkon sura nan nan inda sabani na farko ya zo domin daga nan kake gane matsayin basmala a fatiha inda ba suratul fatiha kaɗai take da basmala ba ko suratul bakara akwai basmala suratul ali imran akwai basmala suratul nisa akwai basmala banda suratul bara'a kowace sura a cikin alqur'ani farkonta akwai basmala tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami' li ahkam al a farkon tafsirin suratul fatiha yayi magana kai haka al-imam muhammad bin abdullah ibn al-arabi al-maliki ibn al-arabi a littafinsa ahkamul qur'an shima yana da ahkamul qur'an Eh, eh, farkon mujalladi na farko a shafi na yace ittafaqan nasu mutane sun yi ittifaki sun daidaitu malaman suna sun daidaitu ala annaha ayatin kitabillahi ta'ala fi suratun naml ba shakka basmala aya ce mai zaman kanta a littafin Allah tana suratun naml malaman suna sun ittifaki kai inji ibn al-arab wa ikhtalafu amma inda suka yi sabani fi kauni a awwal kulli sura idan aka samu basmala a farkon sura, shin wannan basmalan aya ce mai zaman kanda ita ma kamar wancan ta suratun namli kala malikun wa abu hanifa al'imamu malik da al'imamu abu hanifa suka ce laisat fi a ili suwari bi ayati al'imamu malik yadda in kaga basmala a farkon kowace sura wannan basmalan ba aya ba ce wa inna ma hiya istiftahu li yu'lama biha fayabtadi'uha eh, eh, mubtada'uha don haka Allah ya saka ta ne saboda ya zama alama istiftahul li yu'lama biha mubtada'uha wanda zai fara karatu ya gane to ya zo karshen wata sura zai shiga wata wato kun ga al-Imam Malik da al-Imam Hanifa a fahimtar su basmala alama ce ta karshen sura da fara wata sura inji al-Imam Malik al-Imam Shafi'i fa yace hiya ayatun fi awwalil al-Fatiha ayatun fi awwalil fatiha al-Imam Shafi'i ya yarda da abin da suka faɗa amma dai suratul fatiha kam ita basmalanta ya shafe ta basmalanta aya ce ba alamar fara wata sura ba ne saboda ai babu da take gabanta ko basmala eh, fatiha ita ce farko fatiha ita ce farko sannan suratul baqara basmala a farkon suratul fatiha ayatun min minha aya ce daga suratul fatiha wa hal takunu ayatun fi awwali kulli sura sauran surorin alqur'ani fa anan imam shafi'i yana tafe da tare da su al malik da hanifa wata riwayar ana cewa ya dauka kowace sura inda basmala aya ce mai zaman kanta haka al muhammad bin ali al-amadi imam al-amadi yana da littafi al-ihkam fi usul al-ahkam kusan duk usul al fiqh sun yi magana akan wannan mas'ala usul al fiqh kaga littafin al fiqh na al Muhammad Al-Ghazali da kuma littafin al fiqh ake kira al-ihkam fi usulil ahkam littafin al-Imam Ali bin Muhammad al-Amadi mujallad na farko shafin 164 ittafaqu ala anna tasmiya ayatun min al-Qur'an sun yarda bismillah aya ce daga cikin al-Qur'ani ni suratul naml kamar yadda Ibn al-Arabi ya faɗa sun yarda malaman sunna sun yarda wa inna makhtalafu fi kauniha ayatun min al-Qur'an ta inda malaman sunna aka samu sabanin fahimtar su shine inda ake samun basmala fi awwali kulli sura a farkon kowace sura nan ma basmalan aya ce ko kuwa alama ce fa nuqila an shafi'i fi zalika qawlani al-imam shafi'i ce in dai fatiha ce basmalan ta aya ce masauran surori alamomi ne kawai alama an kada wata sura za a shiga wata sura amma fatiha fa basmalanta aya ce dan aka ce basmalanta aya ce dole ka karanta kenan yana da kyau mu gadi aka ce basmala aya ce a fatiha to idan baka karanta ta ba ya nuna fatihan ka ta na kasa ko Allah ya samu gani mamu shaukani ya yi matashiya a nan. matashiyarsa tana da muhimmanci kwarai domin magabata in yi maganganu a kai. alimamu Shaukani a Nailul Awta dalla nabi shafin 215 ya ce alam ka sani kai ɗan uwa sani ga matashiya annal umma ajma'at annahu la yukaffaru man asbataha wala man nafaha malaman suna sun yi ittifaki gaba daya akan cewa don ka musanta bismillah a farkon sura ka ce ba aya ba yarda ba wannan ita ce matashi da za mu gane dan mutum ya musanta basmala a farkon sura ya alimamu shaukari malaman suna sun yi ittifai fahimtar su ta daidaito ajma'at ala annahu la yukaffaru man asbataha wala man nafaha wanda yace basmala a farkon sura aya ce na'am yayi daidai wanda yace basmala a farkon sura ba aya bace bai yarda ba ba a kafurta shi me dalili liktilafil ulama ha saboda malaman sunna fahimta su ta saba game da ainihin matsayin basmala a tsakanin sura bi khilafi ma launafa harfan mujma'an alai amma da a ce mutum zai musanta harafi guda da basmala din kuma fa tunda ita kanta basmalan aya ce a suratul naml aya ce mai zaman kanta a suratun naml don haka da mutum zai musanta wani harafi ko wani wasali ko tsarin wani wata kalma ta basmala babu shakka malaman sunna sun ittifaki akan cewa wannan kafirci ne fa innahu kufrun bil ijma' Allah ya mu musanta wani harafi na basmala kafirci ne amma musanta basmala a farkon sura ba aya ba ce wannan ba kafirci bane saboda me saboda sabani da aka samu illa dai ita kanta basmalan aya ce ta alqur'ani saboda tana suratul naml saboda haka in mutun ya musanta wani harafin da yana kafirta saboda ita kanta aya ce ta alkur'ani amma cewa alama ce a farkon sura sai ka musanta a nan mu zaya rida wala khilafa annaha ayatun fi asna'i suratin naml saboda babu sabani akan cewa a basmala aya ce da take tsakanin suratul naml wala khilafa fi isbatiha khata'u li awwal suwar fi al-mushaf illa fi awwal surati tauba babu sabani akan cewa yanda kaga qur'anin nan yake haka ya taho tun daga zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wannan ya kamata musali Allah musalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in Mas'ala tabiu yatarattab ala al-qawli bi anna al-basmala ayatun min fatiha wannan bayani da muka gabatar yake zama shimfiɗa ta yadda za ka fahimci inda aka samu saɓani game da karatun basmala a sallah wanda ya ce basmala aya ce a suratul fatiha kaga yana nuna cewa karanta basmala dole ne da shi ya yarda basmala aya ce a suratul fatiha ba alama ba ba alaman farkon sura ba ya dauka basmala aya ce a farkon suratul fatiha kamar al-imam shafi'i duba tuhfatul ahwazi sharhi sunan tirmidhi الإمام شرح الإمام الترمذي سنن الإمام الترمذي مجلد نبي شافينا 47 cewa al Shafi shi yake cewa basmala a farkon Fatiha dole da basmala a farkon Fatiha ya shafi suran ya shafi suran idan aka ce ya shafi suran sai ka karanta sai kai a Fatiha a sallah ka karanta Fatiha a sallah baka karanta ba yaya sallar ka hannu da sallar wata inganta ba saboda me saboda bayani da ya gabata la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba shi ko al-imam shafi'i ya ce basmala aya ce a fatiha tunda aya ce a fatiha dole ne karatun basmala a su a sallah wanda ya ce basmala ba aya ce a suratul fatiha ba Lakin lakinnaha ayatun mustaqilla min kitabillah amma aya ce mai zaman kanta a cikin littafin Allah shine abinda al-Imam Ahmad ya faɗa al-Imam Abu Hanifa al'imamu malik sun yarda basmala aya ce mai zama a cikin Alƙur'ani sun yarda aya ce mai zaman kanta a cikin Alƙur'ani tun da a cikin Alƙur'ani ne shi al'imam ahmad da al'imam abu hanifa suna cewa yana karanta basmala a sallah amma bai zama sharaɗi bai zama sharaɗi ba yana da kyau a karanta bala a sallah tunda an ce sana suratun namli nan ne inda aka yarda mahallinta amma inda ka gani a farkon sura wannan alama ce kaga kenan tunda tana farkon suran tunda tana farkon suran kai ma in zaka karanta fatiha sai ka karanta ta tunda dama can tana wurin amma dai wannan da take farkon sura ba ita ce ayar ba wacce take matsayin aya mustaqilla ita ce ta suratul naml saboda haka muhabbi ne ka karanta in zaka yi sallah karanta basmala kafin ka karanta fatiha al-imamu ahmad da al-imamu abu hanifa mustahabi al'imamu malik fa ce la makaruhi ne al'imamu malik ya ce makaruhi ne karanta basmala a sallah saboda mai ya yarda basmala aya ce a alkur'ani amma aina take tana suratun namli tana suratun namli wannan da aka sa a farkon fatiha alama ce gare ka to shigar da wani kalman da bai tabbata alkur'ani ba a sallah makaruhi ne a gunsa amma idan sallar nafila ce babu laifi kana iya farawa da bismillah ya al-imam malik in ka duba farkon tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami' ahkam al-qur'an shafi na 111 mujalladi al-istizkar na ibnu abd al-barri a mujallad na farko shafi 445 sun zaka gani la'akari da fahimtar malami game da matsayin basmala a cikin al shi ke sa a samu canjin hukunci a wajen shi to wannan shi ya gangaro kuma har ya zo ga bayyana basmalan ma a sallah wannan hukunci shi ya gangaro har zuwa ga ban bayyana basmala a sallah al-khilafi fi qur'aniyati ha cewa wanda ya yarda basmala aya ce ta suratul fatiha tunda aya ce ta suratul fatiha in ka yarda al-imam shafi'i kenan ko basmala aya ce a suratul fatiha mai zaman kanta tana cikin ayoyi bakwai misali in za a yi sallar isha sallar isha ana bayyana karatu aiko za a yi sallar magariba magariba ana bayyana karatu sallar asuba ana bayyana karatu idan zaka bayyana karatu tunda basmala aya ce a suratul fatiha ita ma sai ka bayyana karatun basmalan sannan ka karanta fatihan a bayyane ja imamu shafi saboda babu bambanci tsakanin wannan basmala da sauran ayoyin suratul fatiha al'imam ahmad al'imam abu hanifa la mustahabun yana da kyau a karanta basmala idan za a yi sallah amma kada a bayyana a sirranta kamar yadda ya zo a littafin ahkamul qur'an na al-imam al-jassas mujallal na farko shafi na kunu qudama littafin al-mughni a mujallal shafi na 149 yace wala takhtalifu riwaya an ahbabu sabani da aka samu game da bayanin al-imam ahmad bin hanbal al-imam ahmad yace innal jahara biha gairu masnunin bayyana milla a sallah ba abin da aka so ne ba sunna bane da aka ce gairu masnun ba sunna bane in ji al ahmad basmala aya ce ya yarda mai zaman kanta a suratun naml amma tunda an sa ta a farkon suratul fatiha da sauran surori karanta ta mustahabi ne bayyana shi ba a so haka ba al-imam ya ce wa alaihi Amadu inda aksari ahli ilmi inda zaka bi tarihin magabata tun daga sahabban annabi Muhammad wa ma ba'dahum min at-tabi'in da waɗanda suka biyo baya na daga tabi'ai wannan fahimtar suke kai sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali zakarahu ibn al Mundir haka Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Zubair Ammar Ammar Yasir in ka dawo ga tabi'ai yaqulu al-Hakam da Hammad al-Auza'i al sauri ibn al-Mubarak ibn Qudama duk ya kirga su a cikin littafinsa al-mughni alladhi nabi shafin 149 wato tun daga sahabbai har zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'in akasarin malaman sunna kamar da al-imam tirmidhi ya faɗa wannan fahimta ta al-imam ahmad kanta suke cewar ba a bayyana karatu basmala idan za a yi sallah ba a bayyana amma idan aka ce ta al-imam shafi'i fa bayyanawan dole bayyanawan dole ne in ka duba littafin al-majmu' sharh al muhadhab mujallad na uku shafin 333 الإمام الشافعي والعاب يسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية فاتحة وفي سورة وهذا wannan fahimta ta al'imamu shafi'i ba ta tsaya kan shi ba hatta a tabi'ai akwai waɗanda ke da wannan fahimtar kamar a binu abi raba al'imamu tawus al'imamu mujahid Sa'idu ibn jubairin daga cikin tabi'ai akwai waɗanda suke da fahimtar nan ta al'imamu shafi'i cewa dole ka bayyana karatun fatiha sannan ya koma ga sahabban annabi fa su ma akwai masu wannan fahimtar daga cikinsu akwai wa abu huraira shi ya sa ibn hajar ya kawo hadisin nu'aimu bin abdullahi mujmir wanda ya zauna da abu huraira shekara 20 ya ce abu huraira idan zai yi sallah sai ya ce bismillahir rahmanir rahim zai bayyana ku sannan ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshe in ya gama ya ce wala balin ya ce amin gashi na abu lugul wannan fahimtar abu huraira ne sahabin manzon Allah bayyana basmala a karatun sura a fatiha bayyana basmala a karatun fatiha wanda ita ce fahimtar abu huraira abdullahi bin abbas abdullahi bin zubair abdullahi bin umar uh, duka an samu bayani daga gudunsu amma idan ka dawo fahimtar alimamu malik ya ce la laisat ayatun min al'ani mustaqilla bainama litabarru me yasa aka sa basmala a farkon sura saboda neman albarkan Allah neman albarkan Allah za ka karanta alkur'ani yana bukatan ka samu albarkan Allah bismillahir rahmanir rahim sannan ka shiga alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim sannan ka shiga alif lam mim kaga basmalan da ake sawa al-imam malik yace litabarruki saboda neman albarkan Allah ne don haka bai kamata a yi shi a sallan farilla ba amma in dai a nafila ne babu laifi man a qara'aha wa man a taraka ka duba ahkamul qur'an na ibn al-arabi a mujallal farkon shafin biyar kamar yadda muka faɗa farkon tafsirin Imam Qurtubi al-Jami' li ahkam quran da farkon tafsirin Ibn Kathir anan kana iya fahimtar cewa malamai uku malamai uku sun yadda yana da kyau a karanta basmala a sallah malamai uku sun yarda yana da kyau a karanta basmala a sallah al-Imam Shafi'i yana cewa dole ne al-Imam Ahmad al-Imam Abu Hanifa sun yadda. mutum ɗaya bai yara a karanta basmala a sallah ba shine al'imamu imam shi ne ka ka dawo ga dalilai inda ita ce matsala ta uku eh dalilin da ya sa aka ce basmala ba aya ce a suratul Fatiha ba ba aya bace a suratul Fatiha me dalili dalili shine hadisin da Ibn Hadirai ya kawo a littafin Bulughul mara wannan hadisi na Anas bin Malik dalilin da ya sa Ibn Hadirai ya kawo hadisin nan ke hadisin Anas bin Malik me hadisin ya ce. yana cewa sallaitu khalfan nabiyyi nayi sallah a bayan annabi wa abi bakr wa umara wa usmana nayi sallah a bayan annabi a bayan sayyidina abubakar a bayan umar a bayan sayyidina usman fa kanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin suna fara karatu su ne da alhamdulillahi rabbil alamin la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim ba sa ambaton basmala fi awwal qira'atin wala fi akhiriha ko dai a farkon karatu ko a karshen sa hadisin al-imam muslim wannan riwayar a imam dalilin da ya sa ibn hajar ya kawo hadisin farko hadisun farko ya kawo shi a nan mai wannan hadisi yake karantar da kai Anas bin Malik shekararsa goma gidan Annabi Muhammad Allah ya samun gari shekararsa goma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba zama haka kawai yake ba abinda sa jarumarsa mahaifiyarsa ta bawa annabi shi saboda ya yi ma annabi hidima idan aka ce zai wa annabi hidima ba zama ya ɗakinsa ba sai ya ga dama ya fito la hidima ya ce wa manzon Allah ba ni ruwa yi mun kaza aikin kenan shekara goma ya ce na yi sallah a bayan annabi sayyidina abubakar sayyidina umar na usman kowanensu zai fara karatun sallah sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin magana ta kare laukanatul basmala aya da a ce basmala aya ce a fatiha bayyuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ki karanta ta wala ba'bu arabihi haka nan manyan sahabbai irin sayyidina Abubakar Umar Uman wanda rashidin sayyidina Ali yana su illa dai bai kawo shi bane a riwaya ta al-Imam al-Bukhari sayyidina Abubakar Umar Usman sayyidina Ali gaba ɗayansu ba sa karanta basmala in za su fara sallah kamar yadda manzon Allah ya nan, kaga ya nuna cewa basmalan nan zahiri ba aya bace a surat fatiha Allah ya mun gani domin da aya ce a suratul fatiha ba zai yi wa annabi ya karanta ba don me saboda manzon Allah ya gaya mana la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba sai gashi yayi sallah ba ya bayyana ba da bai bayyana ba idan sallar ta bayyana karatu ne in sallar ta bayyana karatu ne za a bayyana sauran abuwa da farko don hukuncin su guda ne idan ma ita ma aya ce kamar sauran ayoyin fatiha ya za a ki bayyana ta amma a bayyana sauran haka anan kaga hujja ta hito a fili cewa basmala ba aya ba ce wato daga cikin ayoyin fatiha A duk da cewa anas bin malik lam yanfa illa ma ya'lam abinda ya sani ya ce bai ji suna karanta basmala amma baya nuna cewa ba sa karantawa gaba ɗaya ɗin la suna karantawa kamar yadda bayani ya gabata in ka duba mu fata wani shekul islam a mujallar na farko shafin 75 ya yi magana a kai sosai wannan dalilin yasa ibn hajar al-asqalani yake cewa wa fi ukhra li ibn khuzaima an Anasin kanu yusirruna an samu wata riwaya ta Anas bin Malik wacce Anas yake cewa da annabi da sahabbansa sun kasance suna sirrantawa kaga Anas ya yarda manzon Allah yana karanta basmala din amma dai baya bayyana ta sai dai yana sirranta ta haka nan sai Abubakar da Umar da Usman da Sayyidina Ali Allah ya kara musu yarda yana cewa inna rasulullah kana yusirru bi bismillahir rahmanir rahim wa Abubakar wa Umar qala wa ala hadha yumalu an-nafy fi riwayat Muslim abinda Ibn Hajar yake fada yana cewa kan haka saboda wannan riwaya da ta zo a Sahih Ibn Khuzaimah riwayar Ibn Khuzaimah a cikinta ne anas yake cewa da annabi da sahabbansa suna ɓoye karatun basmala amma riwayar al al-bukhari da muslim illa kawai ya ce la ya guruna kamar yadda ya fito karara a riwaya ta al shi ne Ibn ibnu hajar yace sai a ɗauki bayanin da ya zo a riwaya ta ibnu khuzaima a fassara abinda anas yake nufi da shi a riwaya ta al-imam muslim ma'anar wa'ala haza yuhmalu nafiyu sai riwaya akan wannan ma'ana ake dora ake dora ainihin korewar da Anas yayi a riwaya ta al-Imam cewa ba sa karantawa la yazkuruna kaga ya kore cewa ba sa karanta basmala amma riwaya ta Ibn ya yace kanu yusirruna suna yin ta a boye kaga kenan magana ta kare ya yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam habbansa suna karanta basmala amma ba su bayyana ta amma dai wannan hujja ne ga waɗanda ke cewa basmala ba aya ce a surar fatiha ba wannan hujja ce mai ƙarfi gare su hadisi ne mutafakun alai sai samu na ganewa dalili na biyu shine hadisin abu huraira akwai wani hadisi na abu huraira Allah ya kara masa yarda wanda cewa hadisul qudusi wanda nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na rabi biyu wali abdi ma sa'ala bawa na yana samun abin da ya roƙa fa ƙala qala idan bawa na ya yace alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah sai Allah madaukaki yace hamad hamidani eh, abdi bawa na ya yi godiya gare ni wa idza qala idan bawa ce arrahmanir rahim qala Allah sai Allah madaukaki yace asna alayya abdi bawa na ya yi yabo gare ni wa idan kala idan bawa ya ce maliki yawmiddin kala sai Allah madaukake ya ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni idan aka ce almajdu ma'anarsa alkaramu wa sharafu bawa na ya daraja ni idan ka ce maliki yawmiddin ka daraja Allah ka nuna cewa a ranar tashin kiyama babu mai iko sai Allah shi kadai kaga daraja Allah ne ɗaukaka shi ne kala marrata yace fawaba ilayya abdi fa idan kala idan ka ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in qala sai Allah madaukake ce harabai ne wa baina abdi wannan kuma tsakanina da bawa na ne kai muke bauta taimako wurinka muke nema ranan bawa da Allah in gaskiya ne Allah ya sani wali abdi ma ta'ala bawa na yana samu abin da ya roka akwai riwaya na uh, muwatta al-Imam Malik tana hadisin 37 fa haula ili abdi fa haula maimakon haza li abdi فإذا قال إذن باوا يتي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال سي الله مدوكيتي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل wato wannan bukata ce ya mabawa kuma bawa duk abin da ya roka za a bashi hadisin yana sahihu muslim kitabu salati babu tubi qira'atul fatiha fi kulli rak'a hadisin 395 anan wannan hadisin na Abu Huraira yana cikin hujjoji da suke nuna cewa wala ba ta cikin fatiha saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qasamtu salata baini wa baina abdifai na raba sallah tsakani na da bawa na rai malamai suke cewa abinda ake nufin an raba sallah an raba fatiha don haka yasa as-salatu tana cikin sunayen fatiha as-salatu tana sunayen suratul fatiha me yasa aka fatiha da suna as-salatu li'anna salata la tasihu illa saboda sallah ba ta inganta in ba a karanta fatiha ba saboda haka yasa Allah ya kira ta da suna sallah na raba sallah tsakani na da bawa wato na raba fatiha tsakani na da bawa na to anan da a ce basmala aya ce babu shakka da da ita Allah ya fara bayani amma Allah bai fara bayani da ita ba la qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin kaga Allah ya fara magana akan farkon fatiha Allah da kansa ya fara magana akan farkon fatiha saboda haka ba a kawo basmala ba dalla annahu awwalu ayatin minha wanda yake nuna cewa alhamdulillah shine farkon suratul fatiha ba bismillah walau kanat albasmala ayatun la zukirat kama zukira sa'irul ay lamma bada'a bilhamdi dalla annahu awwalu ayatin minha tunda an fara da alhamdulillah yana nuna cewa alhamdulillah shine farkon fatiha ibnu abdul barri yayi magana a littafin al mujallar na farko shafin 403 yana cewa wa hadal hadith abiyanu ma yurwa anin nabi suquti bismillahir rahmanir rahim min ayi fatihatil kitab wannan hadisi na Abu Huraira yana da cikin mafi karfin hujjoji waɗanda ake kafawa da cewa basmala ba ta cikin ayoyin suratul fatiha wa huwa qati'un li mawdi'il khilaf aka ce ana sabani aka kawo wannan hadisi to yana raba gardama a dalili na uku akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda mun karanta a sahihu bulugul maram mun karanta a cikin bulugul maram hadisin 290 ya wuce baya Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa kana rasulullah yastaftihu salata bi takbiri manzon Allah ya kasance yana bude sallarsa ne da kabbara in yi kabbaran harama wal qira'ati sai ya bude sa bilhamdulillahi rabbil alamin yana bulugul mara hadisin al-imam muslim hadisin 498 yana kitab salati babu ma yujma'u uh, sifatu salati wa ma yuftatahu bihi wa yukhtamu bihi Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara sallarsa da alhamdulillahi rabbil alamin Anas bin Malik shi ma da ya zauna gidan manzon Allah manzon Allah yana fara bude sallarsa da alhamdulillahi rabbil alamin kaga dukkan su su ambaci basmala ba an samu hujja dalili na hudu shine hadisin Abu Huraira akwai wani hadisi na abu huraira wanda, abu huraira yake bayanin albarkan suratun a suratul mulk albarkan suratul mulku inda tabarak allazi bi yadihi mulku inna suratan min alqur'ani na aya annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai wata sura daga cikin alqur'ani tana da ayoyi talatin shafa'at li rajulin wannan suran ta yake to ga wani mutum hatta gufira lahu har aka masa gafara manzon Allah yace ita ce suran tabarakal ladzi bi yadihi mulku hadisin hasan yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2001 annabi sallallahu alaihi wasallam yace suran tabara ta yi ceto ga mai yawan karanta ta wanda yana cikin falalin karatun suratul mulk babu shakka duk wanda ke yawaita karanta suratul mulk ana masa fatan zai tsira daga wato azabar kabari ana masa fatan zai samu ceto na alkur'ani a ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sura ta yi ceto ga wani mutum sai da Allah ya gafarta mishi manzon Allah ya ce tana da ayoyi 30 in ka kirga ayoyin tabaraka ka cire basmala zaka samu 30 ne kaga manzon Allah ya ce tana da ayoyi 30 sai aka samu banda basmala ayan 30 ne in ka sa basmala fa 31 ki kaga ya gwada cewa ashe basmalan gaba ɗaya ba ta basmalan da aka sa kamar da al-Imam Malik ne ya faɗa yace an sa ta ne litabarruki saboda neman albarkan Allah in za a fara karanta sura ana neman albarkan Allah kamar yadda zaka fara aiki bismillah basmala duk sa'ilin da zaka fara wani abu na alkhairi me yasa kake yin basmala saboda neman albarka a sunan Allah subhanahu wataala to haka ma karatun alqur'ani zaka karanta alqur'ani kace bismillahir rahmanir rahim me yasa litabarruki saboda kana neman albarka amma asali basmalan ba ta cikin ayoyin surorin alqur'ani illa a suratul naml dalili na biyar shine basmala an samu sabani a kanta game da cewa aya ce a farkon sura ko ko ba aya bace malamai suka ce to sabanin ma da aka samu akai shi kadai ya isa ya nuna cewa ba ta cikin ayoyin alqur'ani a farkon sura saboda Allah subhanahu wataala a suratul nisa'i aya ta 82 yana cewa afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi la lawajadu fihi ikhtilafan kaseera duk wani abin da ba daga Allah yake ba to za a samu sabani akai ba daga Allah yake ba fihi ibn al-arabi in ka duba ahkamul qur'an sai magana akai da al-imam suyuti mai littafin tanwirul hawali tanwirul hawali sharhi na muwatta ta al-imam malik na al-imam suyuti mujallar na farko shafin 79 da aunul ma'abu jallar na biyu shafin 353 wa yakfi ka annaha laysat bi qur'anin lil ikhtilaf fiha wal qur'an la yukhtalaf fihi fa inna inkara inkara al qur'ani ka musanta wani abu na alqur'ani kafirci ne ka ga malamai sa ja'in ja game da mahallin wata aya to an yarda kenan wannan ayan ba ta cikin ainihin ayoyin alqur'ani illa dai an sa ta ne saboda neman albarkan Allah kamar da Imam Malik faɗa waɗannan dalilai suna nan babu shakka amma waɗannan su ne muhimmai waɗanda suke nuna cewa basmala ba aya to a nan sai kashi na biyu duk cewa basmala aya kamar misali al'imamu shafi basmala aya ce a sura ta fatiha me hujjan al'imamu shafi ibn hajar al'askalani a littafin bulugul maram sai ya kawo hadisi kaga ya kawo maka hadisin farko wanda ke nuna basmala ba aya ce a suratul fatiha ba sannan sai ya kawo hadisin nu'aymu bin abdullah al-mujmir yana cewa sallaitu wara abi huraira nayi sallah a bayan abu huraira sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim thumma qara'a bi ummi al-qur'an sannan ya karanta fatiha abu huraira sahabin manzon Allah ne abu huraira sahabin manzon Allah ne ya karanta bismillahir rahmanir rahim ya kuma karanta surat fatiha saboda haka tun da abu huraira ya karanta basmala kaga kenan basmala aya ce daga cikin eh, wato ayoyin suratul fatiha guda bakwai duk da cewa hadisin yana da rauni in ka duba ba'ifu sunan nasa'i hadisin 499 sannan na biyu akwai hadisin abu huraira wanda yake cewa idza qara'tum alhamdulillah faqra billahi arrahmanir rahim wanda shi ma ibnu hadir ya kawo dan za ku karanta ah, alhamdulillah fatiha kenan ku karanta bismillahir rahmanir rahim karanta basmala fa innaha ihda uh, ayatiha saboda basmala tana daga cikin ayoyin surat fatiha wannan yana cewa innaha ummul qur'an wa ummu dabu sabul masali hadisin al-imam ad-darqutni wannan hadisin ya iranta in za ku karanta alqur'ani uh, in za ku karanta alhamdulillah wato suratul fatiha faqra'u sai ku karanta bismillahir rahmanir rahim ya inganta amma malama hadisi ba su yi ittifaki a kai ba ittifaki a kan ingancinsa ba al'imamu dara kutuni yana cewa ya tsaya hadisin ya tsaya ga abu huraira allah ya kara masa yarda bai isa ga lafazin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba silsilatu sahiha hadisi na 1183 sahihul jami'i safiyar hadisi na 729 wannan ma hujja ce ta malaman da suke cewa basmala aya ce a fatiha na uku hadisin anas bin malik yana cewa wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tare da manzon Allah igfa igfa atan sai ga manzon Allah gengedi ya rama shi wannan alama ce ta cewar wahayi na gare shi saboda barcin annabawa mafarkin annabawa shi ma wahayi ne ana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ga ya sunkuyar da kansa gengedi ya kama alamar wahayi na sauka gare shi Anas bin Malik yace ثم رفع رأسه متبسما can jimawa sai manzon Allah ya daga kansa yana murmushi kulna ma abu haka ka ya rasulallah me yasa ka yariya kala sai manzon Allah yake unzilat alayya anifan suratun da zunnan Allah ya saukar min da sura gaba daya dan sunkuyon nan da yayi Allah yana saukar masa ne da wata wata sai manzon Allah ya karanta masa habbai duk suna zaune inji Anas bin Malik bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar wannan yana sahihu muslim kitabu salati ba hujjati man qala al su ayatun min awwali kulli sura siwa bara'atu hadisi na 400 to annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya saukar masa da sura da ya tashi karanta suran sai yace bismillahir rahmanir rahim inna a'tayna kal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar sannan manzon Allah kiranta yayi unzilat alayya anifan suratun an saukar min da wata sura a dazu yanzu da ya tashi karanta suran sai ya kawo basmala a cikin ayoyin sura kaga kenan in ce basmala ta shafi sura ba alaman fara sura ba ne? babu shakka kana da hujja daga manzon Allah tunda wannan hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don shafi ya ce ga ga sura ta sauko ga annabi Muhammad sura ce gaba ɗayanta da basmala ta zo ita ce suratul kausar kaga ya gwada cewa waɗannan basmaloli da ke zuwa a farkon surori ba alama ba ce kawai ayoyi ne da suka shafi waɗannan surorin shi ma yana da hujja dalili na hujji ne hadisin ummu salama hadisin ummu salama ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu a sallah qara'a fi salati ummu salama matar annabi muhammad ce sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi karatu a sallah tace bismillahir rahmanir rahim wa addaha aya ya kirga a matsayin aya alhamdulillahi rabbil alamin na biyu tace eh, ta daga ta nuna na farko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin inji matar annabi muhammad me yake gwada maka basmala aya alhamdulillah aya shi ma hadisin ya inganta yana irwa'ul galil 343 kaga nassun sarihun matar manzon Allah tana tabbatar da cewa manzon Allah a sallan shi ya karanta basmala kuma ita matan ta dauka basmalan na a matsayin aya ce basmalan tana matsayin aya ce a suratul fatiha sannan na biyar akwai hadisin ummu salama har yanzu tana karanta da mu yadda manzon Allah yake karatu a sallah ummu salama ke kana rasulullah ya kafa qira'atahu ayatan ayatu sai na tafi a littafin nan insha Allah manzon Allah yana yanyan ayoyin sa daddaya wato annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi karatun sallah baya hada aya biyu yana yin aya daddaya ayatan ayatan ayatan ayatan yana dade karatun sa aya aya sai ta ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim ummu ta karanta bayan ta ce annabi yana dade karatunsa yana dade aya aya wato haka yake karatunsa baya hada ayoyi biyu sai ta da misali tace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim shi ma kuma ya inganta daga ummu salama yana fi sunan abi daud hadisi na da 4001 kaga an samu hujja da take nuna cewa basmala aya ce a fatiha saboda manzon Allah haka yake karatu in ji matarsa ah, dalili na shi da hadisin abdullahi bin abbas yana cewa kana nabiyyu la ya'rif fasl sura manzon Allah ya kasance shi kansa baya sanin karshen sura da farkon wata sura hatta tatanazzalu alaihi bismillahir rahmanir rahim sai basmala ta sauko sannan shi kansa annabi yake ganewa sannan yana sahihu sunan abi dawud hadisin 788 abdullahi ibn abbas yace shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya gane karshen wata sura da farkon wata sura hatta tatanazzala alaihi wannan shine mahallu shahid hatta tatanazzala alaihi bismillahir rahmanir rahim sai basmala ta sako gare shi a shikenan waɗannan eh, basmaloli da ke farkon surori ba sahabbai bane suka sa abdullahi bin abbas ya ce shi kansa annabi bai gane an gama fatiha za a shiga bakara sai idan an saukar da basmala wake kawo basmalan allah da kansa baya gane an gama bakara za a sha ali imran sai an saukar da basmala in ji abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa babu kamansa wajen fahimtar ayoyin alkur'ani hadisin kuma ya inganta babu shakka kaga wannan ya gwada cewa basmala sauka ta yi tun da basmala sauka take yi ya za a ce ba aya bace na wannan sura kaga nan an samu hujja al-imam muhammad ibn ali ash-shawkani a littafin nailul autar yace wal hadisu istadalla bihi al-qa'iluna bi anna al-basmala min al-qur'an wannan hadisi na abdullah ibn abbas masu cewa basmala ta shafi suratul fatiha ta shafi duk wata sura ta alqur'ani suna kafa hujja da wannan aya eh, wannan hadisi wa qad taqaddama dhikruhu wa huwa yanbani ala taslimi anna mujarrada tanzilil basmala cewa an saukar da basmala yastalzimu qur'aniyataha an saukar da basmala inji Abdullahi bin Abbas magana ta kare ba maganan ana karanta basmala saboda neman albarka bane tunda an ce an saukar ba a saukar da komai banda alqur'ani da an ce an saukar da basmala ya rubuta basmala alqur'ani to dalili na bakwai shine ake cewa dalilin luzum shine wato ilimi na larura kamar da al-Imam Muhammad uh, Abu Hamid Al-Ghazali yake faɗa a littafin Al-Mustafa shafi na 80 law basmalatu bi amri rasulillah ma al-Qur'an bi khatti quran in a ce ba a rubuta basmala da umarnin Annabi Muhammad ba a farkon surori me yasa sahabbai suka rubuta basmala a kowace sura saboda me saboda umarni ne na Annabi Muhammad kuma ittifaqan babu wani malami da ya ne akan cewa haka manzon Allah ya karantar kafin a karanta Fatiha basmala kafin suratul baqara basmala kafin suratul ali imran basmala kamar da muka fara bayani ittifaqan kaga kenan annabi ne ya karantar walam law lam yakun munazzalan ala rasulillah idan kuwa basmalan nan ba saukowa ta yi ga annabi Allah ne ya saukar da basmala don a rika sawa tsakanin surori ba ma'a awwali kulli sura ka anan wa zalika yuhimu an annahu min alquran a ce Allah ne ya saukar da basmala don a a farkon sura ko ko annabi ne ya kirkiro basmala ya saka a farkon sura kaga tunanin kama ba zai yi ba saboda Allah subhanahu ta'ala ya kawar ma annabi lai walau taqawwala alaina ba'dal aqawil me Allah yace la akhadna minhu bil yamin da dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai kirkiro ba'abal aqawil tashin magana tashin magana ba ma duka magana ba ya kirkiro wata kalma ya jingina ta da Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam da laifi wanda kuma Allah ya wanke manzon Allah saboda haka duk kalmar da ta zo a alqur'ani babu shakka haka ta zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ah, lokacin da al-Imam shaukani eh, eh, eh, Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali yake faɗin wannan a littafin Al-Mustafa yace wala yurannu bi rasulillahi annahu lam ya'rif kaunaha muhima wala jawaza sukuti annafihi bayyuwa na daya kace annabi ne yace a rika rubuta basmala kawai dan neman albarka a farkon sura wannan babu hujja kai na biyu ka kace basmala ba ayar alqur'ani bace kamar kana cewa manzo ya faɗi wata magana da babu ita daga Allah kaga nan ma kuma ba zai yi ba sannan yiwuwa. a ce an yi wani kusure na rubuta basmala a farkon sura manzon Allah har yaba duniya bai matashiya ga mutane ba ya gwada cewa an samu gazawa wajen isar da sakon Allah kenan tattare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan dalilai ba za su yi ba tunda ba su yi wa ka ɗauki Qur'ani jumlatan min indillah Qur'ani baki ɗayansa daga wajen Allah ne ba bai yiwuwa ka ce akwai wata kalma wacce ba daga Allah ba Eh, idan ka dubi hujjojin kowa yana da nashi dalili sannan dalili na takwas shine al-ijma ma'i da aka samu na malaman sunna wanda al-imam Fakhruddin Ar-Razi ya fara farkon surat eh, farkon suratul Fatiha a tafsirin sa a tafsirul Kabir mafatihul ghaib al-imam Muhammad bin Umar Fakhruddin Ar-Razi a tafsirin sa a tafsirul Kabir farkon suratul Fatiha Allah na farko shafi na 178 yace ajma'al muslimun musulmai sun yi ittifaki ala annama baina daffataini tsakanin bango da bango kalamullah inda alqur'ani fakhruddin ar a farkon suratul fatiha malamai sun yi ittifaki tsakanin bangon alqur'ani da ɗayan bangon maganar Allah wa tasmiyatu mawjudatun baina daffataini sannan bismillah nan yana tsakanin bango biyu din wato tsakanin wannan bango na farko da wancan na ƙarshe fa wajaba ja'aluha min kalamillah don haka ba daidai bane wani malami yace an samu wata kalma a tsakanin bango biyun nan wacce ba maganar Allah wali hada sabab hakaina anna ya'ala shine uh, fakhruddin ar-razi ce an taba samun al-imam abu ya'ala malamin hadisi ne yayi muhawara da wani malami babban almajirin al-imam abu hanifa ana kiransa al-imam muhammad hasan ash-shaybani shine babban almajirin al Abu Hanifa yana da fahimta da ta sabawa shi al'imam Abu Hanifa eh, ana cewa a zamanin sa babu wanda ya kai shi ilimi zamanin sa yana Iraq aka samu muhawara tsakanin shi al'imamu imam ya ce masa shin tsakanin bango biyu na alkur'ani akwai maganar wani wanda ba ta Allah ba yace babu yana faɗin haka ya ce to ta ina za a ce ai basmalar da ta zo a farkon sura alama ce ba maganar Allah ba ce ba ayar alkur'ani ba ce sai duba tafsirin fakhruddin ar-razi farkon suratul fatiha don haka in ka auna waɗannan dalilai abinda zaka fahimta na daya basmala tabbas ittifaqan aya ce da take suratul naml wannan ittifaqan innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim na biyu ijma'in sahabai akan cewa ba za su rubuta wani abu wanda ba alƙur'ani ba ne wannan malaman tarihi tabbatar har yau ba a samu wani wanda ya fito ya yi ƙorafi daga cikin sahabban manzon Allah a zamanin sai na usman lokacin da aka rubuta alkur'ani lokacin da aka tara sahabai aka rubuta alkur'ani wuri guda ba a samu sahabi wanda ya korafin cewa an shigar da harafi guda cikin alkur'ani wanda ba daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba babu wannan ittifaqan wala yaktafi zalika annaha min sura wa kaunuhum fassaluha bi suratu na'am kamar yanda aka samu wasu wasu surori misali an samu hadisin Anas bin Malik wanda yake bayanin Allah ya saukar da suratul Kausar gaba ɗayan ta hadda basmala inna a'tainakal kausar lokacin da Allah ya saukar da ita ya saukar da ita gaba ɗaya ga annabi sannan ta zo da basmala an samu wannan kaga hujja ce da ke nuna basmala na farkon sura ba alama ba ce kawai an samu hujja sannan idan ka dawo ga eh, hadisin abu huraira hadisin abu huraira yana magana hadisul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa na raba fatiha tsakanina da bawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da cewa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawa na yayi godiya gare ni kaga Allah yana magana akan karatun Fatiha amma sai fara da wace alhamdulillah ba a kawo basmala ba kaga an samu hujjar ke nuna basmala ba ta farkon Fatiha sannan in ka dawo ga hadisin da aka samu cewa suran tabara tana da ayoyi talatin kuma ta yi ceto ga mai karatunta da aka kirga sai aka ga gaba basmala kaga wannan ya gwada cewa basmala ba ta cikin ayoyi na ita suratu tabara misali sannan in ka dawo ga cewar uh, hadisin Anas bin Malik da yake cewa yayi sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Abubakar bayan Umar bayan Sayyidina Usman da Ali suna karanta alkur'ani uh, suna karanta Fatiha daga alhamdulillahi rabbil alamin biduni basmala fatabayyana min hadha anna albasmala laysat min aya min alfatiha wannan hujja ce take nuna basmala ba aya ce ta fatiha ba to a nan malamai suke cewa dole sai ka haɗa waɗannan dalilai wuri guda ya za a yi a haɗa su haɗa su shi ne ka yarda da bayanin kowane malami in ka yarda da bayanin kowane malami sai ka yi ƙoƙarin aurar da fahimtar guda biyu al'imamu malik yana cewa shi bai yarda basmala aya ce ba daga cikin hujjojinsa misali akwai hadisin da ya zo a sahihul bukhari a farkon farkon sahihul bukhari hadisi na uku farkon sahihul bukhari hadisi na uku babu kaifa bada alwahayi da rasulillah yanda aka fara yin wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam uh, aisha take ba da labari tana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhlu bi gari hira don Allah yana kebewa a kogon hira a makka fa yatahannasu fiha ya shiga wannan kogo yana bautan Allah abinda ake cewa at-tahannus shine at-ta'abbudul layali ya kebe a wannan kogo yana bautan Allah zawatul adad kafin in guzurin sa ya kare ya dawo ga Khadija ya karbi kari ya koma bai tazawwadu li zalik thumma yarju ila Khadija bai tazawwadu li misliha haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi hatta ja'a haqu wa huwa fi ghairi hira'in wata rana sai ga mala'ika jibril ya raho gare shi fa qala mala'ika jibril ya ce Ikara yi karatu kala ya ce ma bi qari ni ba mai karatu bane kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa a akhazani ya kama ni fa gabbani ya matse ni hatta balaga min jihad har dai wahala ta isa gare ni sun arsalani sannan mala'ika ya sake ni fa qala ikra kai karatu kuntu nace ma ana bi kare ni ban iya karatu ba fa a akhadhani ya sake kama ni fa gabbani Saniya ya matse ni karo na biyu hatta balaga min jihada sun arsalani fa qala Ikara. kai karatu fa kuntu nace ma ana bi qari'in fa akhadhani fa gattani salisa thumma arsalni fa qala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram anan al-imam malik yato mala'ika jibril abinda ya fara gaya wa annabi muhammad iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yace bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga babu basmala ko ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da shi aka fara saboda haka ashe ba wai basmalan da take farkon suratul alaq tana daga ainihin ayoyin da aka saukar wa manzo Allah ba farkon wahayi wanda shine muhimmi yana cewa da a ce basmala aya ce da ta zo da shi shekul islam ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa a wurare da yawa kamar mujallal na goma sha shafin ɗari uku ya ce to in ka dubi kowace hujja ta kowane malami zaka ga babu shaka yana da hujja mai karfi yuqalu ma qalahu ta'ifatun min al-ulama inna kulla wahidin min al-qawlayn haqqun kowane malami abin da ya faɗa gaskiya ne saboda akwai hujjar da ya dogara da ita don haka innaha ayatun min al-qur'an fi ba'd al-ra'at a wani karatun eh, basmala aya ce ta al-qur'ani وهي قراءة الذين يبدون بها بين سورة aya fi في بعض القراءات أو wani nau'in قراءة zaka samu. basmala ba aya bace yana cewa wa hadha qawlu jumhuril ulama fi basmala inda zaka bi tarihi akasarin malamai abinda suke cewa basmala ba aya bace ainihi a farkon suratul fatiha inji shekul islam wannan shine abinda akasari daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi. kuma wannan shine abin da hadisin Anas yake nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai karanta Fatiha sai fara da me alhamdulillahi rabbil alamin ita ce Fatiha farkonta sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali wanda waɗannan su ne manyan sahabban manzon Allah don haka fahimta mafi inganci da Sheikhul Islam shine basmala laysat aya mufrada wa laysa eh, eh, min as wa innahu yuqra'u biha fi salati amma duk da haka ya kamata a karanta ta a sallah me yasa saboda haka ta zo daga wajen Allah subhanahu wata'ala tunda Allah ne ya saukar da basmala a farkon Fatiha ya kamata ka karanta ta kai ma a sallah amma in zaka karanta ta a sallah fa sai ka boye ta sai ka boye karatunta ka bayyana alhamdulillahi rabbil alamin fala takrun min alquran wa tuhjar wala shabba yana cewa tana kama da al shekul tana kama da a'udhu billahi minash shaitanir wanda shi ma ya kamata mutum yayi shi a sallah al-isti'aza wal fatiha a ayatin bil ittifaq وقد كان كثير من السلف يقولون البسمله ايه منها nan an samu malamai da yawa waɗanda ke cewa basmala kuma aya ce kamar misali alimamu shafi'i wa ya ƙara'uha don haka dole ne mu ya karanta ta don haka shekul islam ke cewa wanda duk mutum ya dauka cikin fahimtar nan ba a cewa ya saba munnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma dai ya baka mafi inganci shine karanta basmala a sallah ya za a karanta basmala a sallah ana karanta ta sirran kamar yadda Anas bin Malik ya bada labari wannan shine abin da ya dacewa in ka duba fatawar ladina mujallar na shida shafin 378 da fatawar mujallar na shida shafin 380 innahu ya ƙara'u suratul fatiha don mutum zai karanta suran fatiha zai fara da basmala amma a ɓoye idan zai karanta sura zai karanta basmala amma a ɓoye sai dai in mutum zai karanta tsakiyar sura to ba basmala ya kamata mu san da wannan falatu shira'u lahu qira'atuha kamar mutumin da zai fara sallah sai ya datso tsakiyar sura ya datso tsakiyar sura wanda ya datso tsakiyar sura ba basmala saboda ai babu basmala a tsakiyar sura basmala tana farkon sura ne don haka in zaka fara sallaka karatunka daga tsakiyar sura bai kamata ka karanta ta ba ah, maganganun suna da yawa matsala ta ƙarshe ita ce akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim za mu kokarin mu samu hali inda za a yi magana akan ta insha Allah ta'ala lokaci ya tafi Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure na kowace fatiha za ka karanta sai ka yi basmala amma mun ce karka bayyana shi ya fi dacewa sai bismillah a zuciya sai ka bayyana alhamdulillahi rabbil alamin na malam eh, idan mutum zai hada surori biyu ko uku kowace sura an zo tsaninta da wata ya kamata yi basmala saboda mahallin basmala ne a'a zai boye basmala zai boye basmala ba zai bayyana ta gare shi kenan اللهم صل على وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم جيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تلد علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك